warahmatullahi ta'ala barka barakatuhu ɗan uwa da abokan arziki ni dai suna na Salma Ismail kamar yadda kuka sani ta kuma Salma a Lady a zan dan yi tsokaci ne kaɗan saboda an so so min inda yake mun ƙaiƙayi musamman ma akan kama wato mai girma da Rabta Sunus Oscar 442 wanda bai ji ba bai gani ba ni a ra'ayi kenan kamar yadda shugaban tace fina-finai mai girma afakalla ya sa aka yi ram da shi aka tattara shi aka ji, aka rufe a babban abin da yake faruwa gaskiya ba a adalci a masana'antar fim kwata-kwata ba a adalci rashin adalcin ko shine ba a son ci gaba idan mutum ya taso zai ci gaba a harkar fim sai an dakile shi wanda kuma ai kun bar kari tun ranar da bani yan fim barin karin da kuka yi tun ranar shi ne a duk lokacin da kake so kai gyara to da ƙasa ka fara idan ka fara da ƙasa sai ka taho sama mafi akasarin mutane duk wanda yake kallon hausa fim ya san hausa fim ta lalace wanda yake supporting ɗinta ya san ta lalace dan cikin ta ya san ta lalace ba ku gyara ba sai yanzu kawai saboda sunusu oscar fofoto yana sa jar hula kawai sai ku ringa kai ku je kusa a kama shi saboda kawai baya gida da kuke yi saboda wannan kamun da kuka masa babu hujja dan saboda ya je ya yi directing an saki album ko kuma ya je ya yi directing din waka an saki album shi da mun ne kuma ya fi korewa a harkar ya je ya waka Eh, album din waka saboda me zai zauna yadda kowa yanzu a wannan masana'antar kawai kansa ya sani babban burinsa shine ya za a iya samu abin da zai sa wa aljihunsa shi kuma kawai saboda ya fi kowa kaunarta ko kuma kishinta ne zai sa a kira shi je aiki a ce kuma shi ba zai aikin ba saboda kawai yana kaunarta sannan mutanen da ya kamata a ce ku kama ba su kuke kamawa ba mawakan da suke yin waka suna nan su ma basu bi doka ba nan waɗanda suke zuwa su yi bidiyo basu bi doka ba waɗanda yan babu ruwa na yan zaman banza banza gari banza waɗanda ba 'yan fim ba ba su san hakinta ba su san dokokinta ba ba su san ta ba su san kimanta ba ba su bauta mata ba ba su sanya aka aka girgire ta ba balle aka fara ta ba su rijista ba form ba ID card suna nan sun shigo ciki suna nan suna ɓata masana'antar fim ba ku kama su ba ba ku yi musu doka ba kun bar harka fim ta lalace ta koma saƙaƙa a gari kowa kawai ɗan fim ne yanzu yarinya tana zaune gari banza ko kuma 'yar gida ko 'yar loko tana zaman zamanta ta ji ta da ɗan kuɗi za ta ɗauko jarumin da take yake burge ta ta sa shi a album ta sa wakin da yake burge ta yi mata waka ta je ta tiki rawa a koya mata rawa ta ɗebo yan background a ɗauko menene a kama location location yayi tsada saboda yan album su ma ba suka nake akan su ba a tsaftace musu harkar tubba ku yi ba kun bar su sakaka ba makitoci yanzu babu shadul ba komai a harka fim kun saki harkar fim kawai ana yin ta ne sakaka da dan fim da dan album dan drama daɓe dan ƙungiya dan kamfani a harkar fim duk dan fim ne idan ya lalata ta ya lalata ta ba kwa kishin harkar sai kawai mutum idan baya yaƙi da ku sai ku tattara ku kama shi idan kuna so ku dakatar da duk wani album da za a yi a fito da shi wanda bai dace ba ko kuma fim bai dace ba yana da kyau ya kamata a ce kun fara ɗaukan mataki daga kan waɗanda suka fara bai kamata a ce kawai don mutum ya je neman abinci sa ku tashi ku kama shi ba adam izango kayi matukar burgen da bar ƙungiyar kanewa sabida ba ta ci gaba ba ta ƙaunar mutane su ci gaba ka zauna temporary ka zama selling face ba wanda ya isa ya kwace maka daukakar da Allah ya maka ka zauna temporary mai son ka ya saka a cikin film ya je ya same ka ko kuma ya kira number waya ka tana dama kai ba wulakanci gare ka ba kamar musulma ma ta kira ka ba dagawa za ka yi belle wanda zai nemi ka daga karuwa producer ne a saka kafin ku kuma wayanda kuka ɗauki harka fim ɗin kun mai da ita gidanku tuwo ne ku je ku zauna ku ci ku tattara mutanen da bai kamata ba ku kama ku kama wayanda suka bata harka suke da ɗan matatun ruwa eh, gidan zu ina ina suke zuwa duka suna zuwa suna kakama guri sun sa location yayi tsada suna ta yin album suna ta waƙoƙi su kuma ku ba su ci gaba wanda ba haƙi da ku ku dinga kama shi sannan zan zo da fashin bikin wanda ba sa son harkar fim ba zan cika ku da surutu ba zan dawo har yanzu ban ce komai ba amma an so so min inda yake mun kaikai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu free su oscar 442 bana supporting din kama su oscar 442 free sunusu oscar 442 bai da alhaki shi mutum ne mai neman na kansa